Mai saurare Muslim Muhammad Yusuf ke muku sallama a cikin shirin Najeriya a yau. Daga nan Daily Trust da kuma sauran tashoshin FM da kuke sauraron mu a wannan lokaci. Alhamdulillah, alhamdulillah muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da wannan nasara da ya bamu. Dama mu already mun riga mun san da wannan nasara mun faɗa al'umma mutane suna ganin kamar mu mahaukata ne. A yi su NPP da kashe ganin su na Kano ko izina ce ta faru a kansu. Mutane ne masu yawan yin fariya. Bakin alƙalami ya riga ya bushe. a kotun sauraron kararrakin zaɓe na jihar Kano domin dai yanzu kowa ya riga ya san matsayinsa masu kuka na yi masu murna na yi. Mun ga alamu an zuba jami'an tsaro an zuba waya don a cuce mu kuma gwamnatin tarayya ita ce ta cuce mu. Za mu je a filin sha Allah amma duk da haka ba mu ji a jikin mu ba wai mu wai ga wani shine gwamna a Kano. Za a iya cewa tuni a jihar Kano al'umma hankali ya fi karkata a wannan gaba duk da wasu hukunce-hukunce da aka yi a can din. An gudanar da wannan shari'a ne a wani salo irin na zamani da aka gudanar ta intanet wanda kuma al'umma suke ta mamaki da ganin wannan a matsayin sabon abu. Shirin Najeriya a yau ya duba yadda shari'ar Kano ta gudana da kuma abin da ka iya faruwa a nan gaba. Ku biyo mu cikin shirin. A ra'ayin wasu 'ya'yan jam'iyyar APC da muka zanta da su wannan al'amari ya musu daɗi. Domin kuwa tuni suka hau kan hanya suna murna da waƙe-waƙe na tale kuma. Tsohon gwamnan jihar Kano kuma shugaban jam'iyyar APC Abdullahi Umar Ganduje yake sujada da nuna godiya ga Allah. Lamarin da a iya cewa ya musu daɗi domin kuwa kotu ta ce a kwace shaida da aka baiwa abba kabir yusuf na nasarar zaɓe a miƙawa dr nasir yusuf gawuna wanda shine tsohon mataimakin gwamna bari mu fara da jin ta bakin abokin aikinmu sani faki da ke can jihar Kano wanda ya halarci zaman kotun tun daga safiya har zuwa wannan lokaci. Da farko dai a kamar yadda aka ji a kotun sauran kararrakin zaben gwamnan jihar Kano ta soke nasarar da Abba Kabiru Yusuf ya samu a zaben da aka ranar 18 ga watan Maris din da ya gabata. Inna ta ce ƙuri'un da ya samu ba su inganta ba sannan ta ayyana Nasiru Yusuf Gawuna na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe wannan zaɓe. Kazalika kotun bata tsaya a nan ba ta kuma umarci hukumar zaɓe ta ƙasa inec da ta janye takardar lashe zaben da ta ba abba a wancan lokacin sannan ta ce a maiwa da nasiru yusuf gawuna kotun dai wacce mai alkalai uku ta ce ta amince da kusan dukkan bukatun da jam'iyyar apc ta shiga a gabanta wanda daga ciki take da cewa na farko ma dai abba ba halastaccen dan jam'iyyar nnpp ba ne saboda haka bai ma halasta ya tsaya takara ba ta wannan gwamna sannan kuma sun yi zargin cewa an kada ƙuri'u wanda suke ba lalatattu abinda ake kira invalid votes a turance an yi a ringidansu an zuba a ƙuri'un da jam'iyyar nnpp ta samu sannan na da wasu ta uku shine an karya tanade tanadan dokar zaɓe ta ƙasa ta shekara ta 2022 to waɗannan su ne buƙatun da jami'ar apc ta je gaban kotun da su kuma kotun ta amince da dukka waɗannan abubuwan da suka Eh, da suka bukata sai dai ana kammala zaman ma tuni jam'iyyar nnpp ba ta yi wata wata ba ta ce ba ta gamsu da wannan ah, hukunci ba kuma ta sha alwashin za ta ɗaukaka ƙara bisa doka ba dai dama ah, ko da kotu ta soke abba to yanzu ba yanzu yanzu ne za a ce za a rantsar da gawuna ba dole sai an jira akwai wasu 'yan kwanaki da doka ta ba abba yana da dama zai ɗaukaka ƙara idan an je to har daga nan sai an je kotun koli to ita ce sai abin da ta yanke. Mun zanta da wasu 'ya'yan jam'iyyar NNPP da suka bayyana cewa wannan al'amari san bai musu daɗi ba. kuma da alama yanzu za a jira a ga mataki na gaba. Kana tare da Abubakar Abdullahi a nan jihar Kano. To wannan abu sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kuma na farko bai mana ban mi mamakin sa ba. Saboda abin da yasa mun ga alamu an zuba jami'an tsaro an zuba waye don a cuce mu kuma gwamnatin tarayya ita ce ta cuce mu saboda dai kuke eh, muna zargi tabbas ita ce ma saboda me mu muka zaba mu yan jihar Kano ne kuma gawuna dan Kano ne abba dan Kano ne kuma ba ma yin gawuna abba muka zaba kuma shine gwamnan jihar Kano kuma shine halattacce in kuma sun ce mana mu sai gawuna to mu a shirye muke mu sadaukar da rayuwar mu da ran mu a Najeriya. Kana ma tare da Ma'auya Musa. Eh to wannan hukunci kawai za mu je a filin sha Allah amma duk da haka ba mu ji a jikin mu ba wai mu wai ga wani shine gwamna a Kano. Yau a matsayin mu dai adai sau insha Allah mu dai kawai har gobe muna jin a mu in Allah yarda abba ne gwamna Kano. To wannan dai abu ne kowa ya sani cewa Hausawa suna wani karin magana suna cewa ita shari'a mace ne mai ciki ba a san abin da za ta haifar ba kuma a matsayin siyasa da muke ciki wannan kotu an yanke hukunci hukunci kuma da izinin Allah muna sa ran cewa za mu kai kotu na gaba wanda muke sa ran da izinin Allah za mana adalci ka ai mu nasara tana tare da mu kuma dai a bangare na 'yan jam'iyyar APC sun bayyana tsokacin su da kuma farin ciki kana tare da abubakar kuluba ssa na shugaban karamar hukumar tarauni alhamdulillah alhamdulillah muna ƙara godiya ga allah subhanahu wataala da wannan nasara da ya bamu dama mu already mun riga mun san da wannan nasara mun faɗa al'umma mutane suna ganin kamar mu mahaukata ne mutanen nan sun zo ba da mu ba da kyakkyawar ala ba da kyakkyawan manufa ba sun zo sun rusa mutane ta ya kake ganin Allah zai ba wayannan mutanen Allah ya rusa su kuma Allah ya ƙara rusa su Allah ya ƙara rusa su in Allah ya da ba su ƙara nasara ba a nan gaba ko a kuma Allah ya yi mana saboda haka yanzu jihar Kano kowa farin ciki yake yi ga gari nan ya hargitse wasu ma sun ma kasa zaman shagon su rufe yau tun safe da muka fito bamu iya samu ma mun ci abinci ba wallahi wallahi saboda muna sa ran wannan nasara kuma Allah ya tabbatar mana ai su NNPP da kake ganin su na Kano ko izina ce ta faru akan su mutane ne masu yawan yin fariya kuma sannan su nuna kamar sun san gobe suna fariya cewa babu wanda ya sai an sha mulki kuma ita gaskiya ba ta bunnuwa gaskiya ita akwai ina take sai ta fito da a ce maganganu ne cin mulki da su suka ci. amma kaga gaskiya ita kwaya ɗaya ce ya bayyana gawuna ne gwamna. To da farko dai zan fara godewa Allah Ubangiji Maɗauk domin duk inda gaskiya take ba ta ƙuya. Dama tun farko mun san cewa mu muka ci zaɓe. Mun ci zaɓe murɗiya aka yi to gashi nan yanzu Allah ya fito da gaskiya gaskiya ta fito an faɗe ta. da gaskiya take ba ta ɓuya wannan a zaune yake ko an ci gaba da zaɓe mu za mu samu nasara saboda me gaba ɗaya jam'iyya shi ya ɓata shi wancan ya ɓata sunan shi gaba ɗaya ya ɓata ma tafiyarsa babu wanda zai zaɓe shi a wannan tafiyar da ake yi saboda me duk abubuwa yanzu kaga ya hau daga hawa ka zo ka fara rusa-rusan abubuwa ka fara rusa-rusan wajaje to dan me mutum zai so ka ya zaɓe ka tsakani ga Allah a gefe guda mun ji ta bakin Aliyasu Musa Kwankwaso wanda jigo ne a cikin jam'iyyar APC to na farko dai muna godiya Allah subhanahu wata ta'ala mai kowa mai komai domin a gurinsa muka roƙa imana kuma abin da muke faɗa kullum a taimaki al'umma ko su da suka aka yi wannan abu ba bisa ka'ida ba muke ta bibiya suna cewa ba mu da hankali mu sha magani domin mun yarda Allah ne ne yi duk wanda ya mai da kai baka da hankali to a ƙarshe in baka sa ba shi ma sai ya zama mara hankalin to amma dai mu abin da muke cewa shine mu ba mu da burin zalunta al'umma burin mu mu samu dama Nasiru Gawuna da Murtala su Garo su taimaki mutane kuma in Allah iya da daga apil da za su tafi da supreme court saura wata uku zuwa hudu za a tabbatar da su a rantsar da su saboda haka ina ba da shawara ga dukkanin ma'aikata su ba a hankali shawara ba bayarwa wasu suna ganin cewar wannan idan suka ga kara zuwa kotun gaba watakila labari zai iya shan ah, zai iya bambancewa da abin da ya faru a Kano ka sami ka samu nasarar farko duk abin da ka hmm. samu ta in dai ingantacciya ce ta biyu ma za ta tabbata ta uku ma za ta tabbata to muna ganin abubuwan da muka kawo in Allah da inda aka yi anan haka za a yi ta biyu haka za a yi ta uku daga yau ma fara lissafa musu wata uku da kwana goma ko kwana ishirin in Allah iya da za a rantsar suna ganin cewar ba a yi musu adalci ba saboda watakila gwamnatin ku a sama ta jam'iyyar APC ce take da mulki shi yasa watakila wani abu ta karkashin kasa ya biyo wannan shari'a da gwamnatin tarayya ba sa baki ba shari'a ce mu da abin da muke faɗa shine abin da ika da su shine da suka zo maimakon su taimaki al'umma sai suka haɗa da namun da nasin suka talauta suka rushe musu gidaje aka yi asara mutane suka rika mutuwa ya Allah zai bar wannan wannan ita ce abin da zan gaya musu su gyara zukatansu sai su ci gaba da mu'amala in sun ki gyarawa za su haɗu da wahala to nan gaba kaɗan masu saurare za mu ji matakin shari'a da kuma abin da shari'a ta ce musamman ma musamman ma game da salon da aka gudanar da wannan shari'a ta manhajar zoom ku dakace mu. Shirin Najeriya a yau kuke saurare daga nan Daily Trust. Za ku iya sauraron mu a shafinmu na intanet a aminiya.dailytrust.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta na Facebook, Twitter, Instagram a Aminiya Trust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast irin su Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma Tunin Radio da kuma sauran tashoshin FM da muke kawance da su da kuma trustradio.com.ng. Tumadala yanzu kuwa bari mu ji ta bakin masana shari'a game da wannan al'amari da yadda ma shari'ar ta gudana domin su yi mana fashin buki dalla-dalla. Sunana Mutiyu Akinsanya ni lawyer ne a garin Abuja. To abin da ya kamata mu sani shine wannan shine mataki na farko. akwai mataki na biyu akwai kuma mataki na uku a wannan hukuncin da aka yanke a yau a hukunci ne na wato kotu na farko na tribunal ana iya sake daga kara zuwa court of appeal har kuma zuwa supreme court hmm. a hukuncin da kotun koli wato supreme court za ta yanke akan wannan al'amarin shine zai zama na karshe domin hakan shi gwamna eh, har yanzu yana nan a matsayin gwamna sai an kai kara zuwa mataki na biyu a kuma mataki na uku wato zuwa kotun koli hukuncin da aka yanka a yau za ka da cewa na farko shi gawuna da eh, apc abinda suke zargin abba kabir yusuf da shi shine da cewa bai ma cancanta ya saya takara a karkashin nnpp ba kuma kotu ta ce wannan ba ruwansu a ciki wannan harka ne na ita nnpp kuma kotu ta jefar da wannan karan da suka kawo gabanta amma na biyu da kotu ta saukar da zaben abba yusuf a kai shine inda suka ce ai ba shine ya samu mafi rinjayen kuriyun da aka jefa a wannan zaben ba kuma kotu ta saukar da zabe wajen dari da da biyar ko misalin hakan cikin wajen miliyan daya ah, da wani abu da ya samu da aka cire waɗannan kuriyun a cikin kuriyun ah, da shi abba yusuf ya samu shi ne ya sa kotun ta ce yanzu ah, shi gawuna shi ne ya samu a mafi rinjayen kuriyun da aka jefa kamar za a iya samun sauyi a irin wannan hukunci da aka yanke a kotun sauraron karakin zaɓe ko da an je kotu na gaba? To wa alam <laughs> ka san harkan kotu sai dai idan aka kara duba abin da aka kawo aka kara duban shi idan sun samu akwai kurakurai ciki ai kotun na mataki na biyu tana iya saukar da zaben. Akwai masu cewa an yi wannan shari'a ne ta wato na'urar Zoom kamar wasu na ganin hakan bai dace ba in suka je kotu za su iya kafa hujja da wannan cewa ba a yi abin da ya dace ba ya matsayin doka a'a doka wannan babu laifi gaskiya don haka wannan ta saba wa wani doka ta kasa ba to sai dai a iya cewa bayan kammala wannan shari'a ba kowa ya tsaya ba domin kuwa kowa ya kama gabansa kamar yadda abokin aikinmu sani faki ya shaida mana cewa ba ma su samu naɗar muryar waɗanda suke bukata ba kasancewar lauyoyi da sauran magoya baya ba su samu natsuwar ba su damar tattaunawa ba ga ƙarin bayaninsa. Tun bayan bayyana watan sakamako mun bi manyan tituna da kasuwannin Kano saboda mu na wannan hali ake ciki. To sai dai abin da muka lura shine mutane da dama musamman 'yan kasuwa sun yi ta rufe shagunan su suna kokarin tafiya gida saboda fargaba abin da kaji ya zo. Sannan kuma mun ba da rahoto da farko cewa an ga wasu dandazon magoya bayan jam'iyyar APC a manyan tituna musamman na Murtala Muhammadu wanda yake da kusanci da titin da kotun da ta yanke yanke hukuncin yake suna jiran zaman jiran tsammani a yanke hukuncin watakila su fara murna su fara shagali to ana yanke hukuncin mun yi kokarin mu ziyarci gurin mu ga ko za mu gan su to amma sai muka ga duk sun watse sun tarwatse ba sa gurin mm. ballantana a ce sun fara wani shagali ko wani celebration a gurin zan iya cewa kusan tun da muka fito da sanyin safiya kusan har zuwa yanzu bamu ga ko da mutum ɗaya sanye da jan hula a matsayin cewa wannan mai goyon bayan jam'iyyar NNPP ba ne ba mu ga ko ɗaya ba sai dai magoya bayan APC ne tun da safan muka gaggan su su ma wasu to su kuma bayan bayyana sakamakon su ma yanzu duk sun wawwatse saboda haka kai tsaye dai yanzu babu wani abu da za a ce barazana ce da yake an yi hukuncin ne ta intanet kamar ba a dan samu wani tangarɗa na sadarwa ba a lokacin da ake irin wannan an ji komai rangadadau gaskiya da farko an yi korafin samun wannan matsalar saboda akwai lokuta kusan har sau biyu ko sau uku da ake magana cewa a cikin kotun sai da aka dan tsayan ma da karanta hukuncin saboda matsalar network da ake samu amma dai daga bisani kafin a zo na karshe-karshe gabar da ita ce tafi kowane muhimmanci gurin yanke hukunci a network din ya inganta an ci gaba da jin su an gaɗaɗau ba tare da wani matsala ba. To da jawaban Sani Faki shirin namu na Najeriya a yau ya zo karshe a madadin sauran 'yan uwa abokan aiki da suka tallafa wajen kammaluwar shirin. Muslim Muhammad Yusuf ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya daga nan Daily Trust da kuma sauran tashoshin FM da kuka saurare mu a wannan lokaci sai an jima.